wallahi rayuwar nan akwai ban tsoro Abin ba ma ce komo kasan kawai tana bukatan addu'a tana bukatan addu'a kana gida damuwa in ka fita ma gidan damuwa kuma dole a fita nemi abin da irin bayanan jama'a kenan da wasu su duk da kalubalen da ake fuskanta kan ce a yi fatan alheri ko addu'o'i don samun sauki ga farfesa Yusuf Usman da kan bada gudummawa ga lamuran tsaro ya zama mai mahimmanci a nazarci asalin abubuwan da suka haddasa matsalar rashin tsaro da ya addabi wasu jihohin arewa maso maso yamma. ya yasa zamfar ta zama haka? Me yasa Najeriya ta taɓarɓare yanzu? Me yasa Kaduna ta taɓarɓare? Me sa birnin gwari yanzu ya zama wurin da ba ka iya zuwa? To ba Abuja za a nemo amsoshin ba, wuraren nan za a koma a nemo amsoshin a zauna. Wannan rantsuwa da suka ɗauka, tuna gobe kiyama Allah zai tambaye su 'yan siyasan nan. A koma a gyara. Saboda haka akwai inda soja zai iya yi akwai kuma wanda soja ba zai yi wa karfin tuwo zai kawo karshen wannan abun ba. Fred Manjak tsohon ma'aikaci ne a ma'aikatar labaru wanda ke da larurar kafa kuma ya jajirce har ya yi ritaya ya nuna korafin rashin samun kulawa ta musamman ga mutane irin sa ba kamar ma waɗanda ko aikin ba su da damar yi ba. Ba a bar ni na wala kamar kan mutum ba. Ba zan gaya maka sunan country da na je ba lokacin da muke aiki. Muna airborne ban sani ba da muka sauka ga wuce a aje ni ne ni kawai mai na kasa a ciki aka ɗauko wheelchair na shiga aka kai ni mota har hotel na je na zama kamar sarki nake ta ah to ga me nake yi a Najeriya ne at that point a ƙarshe sai na tuna ni ai ni dan Najeriya ne da na dawo ba wheelchair na gani a nan da Aziku airport ba da ɗan sanda na dogaro inda ake neman taxi in my own country among my own people haba wani ƙasa ne wannan A wata amsa da ya bayar kan tsaro da makuncin rayuwa, mai taimakawa shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya ce, shugaba Buhari ya yi tsayin daka wajen rike amanar ƙasa, don haka jama'a ya dace kowa ya rika ba da haɗin kai don samun cikakkiyar nasara. Barna ce ake wa al'umma, barna ce ake wa ƙasa, kuma ana buƙatar haɗin kan kowa da kowa. Ba wani bambanci na siyasa, babu ribar siyasa da wani a cikin wannan. A haɗa kai, a maganin wannan fitina da gwamnati ba ta jayayya da 'yan Najeriya kan wannan matsala. Kowa ya yi da cewa akwai abin da ke damun mutane kuma zai zama abin da kai ci a yi ma kokari a jawo siyasa ciki. Fatan mu shi ne duk wani ɗan Najeriya daga jihar Sokoto daga Katsina a haɗa ƙarfi da ƙarfi a ba da cikakken goyon bayan maganin bayan. Wani sauyi a nan a ƙarshen gwamnatin Buhari shine rage ɗora matsalolin ƙasar kan tsohuwar gwamnatin PDP, inda gwamnatin ta APC kan ce ta ware maƙudan kuɗi a kowane ɓangare don kawo gyaran da ta yi alkawari. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.